Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau ranar Laraba 25 ga watan Oktoba. a babin rahotanni za a ji cewa a jihar neja ta arewacin najeriya hukumomi sun rushe wani gida wanda ake zargin na 'yan boko haram ne bayan musayar wuta da muka ji alamar tashin bindiga guda biyu a kan dai kowa dai zazzauna lafiya lafiya muna tunanin wani ne na unguwar mu da ya ma dan yi haka sai halibi ya zarce sai halibin dai ya kara ne. bindiga har girgiza kasa take za kuma a ji cewa wasu malaman da aka dakatar a jihar kano sun yi watanni biyar ba albashi so mun ci gaba da zuwa wurin aiki amma a yanzu haka ba san makomar mu ba sama da wata hudu zuwa biyar ba wanda ya ji albashi a cikin wasu a cikin mu suna cin bashi ne kamar kowane hantsin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da mai da hankali kan irin rawar da kyakkyawar ma'amala da amana ke takawa wajen kare mutuncin mata a gidajensu da kuma cikin al'umma. To amma a mana aikin gafara saboda yau ba za mu iya kawo maku sharhin jaridun kamar ba. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin harahar ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke iko da shi cikin daren jiya talata cikin har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku yayin da jami'an Falasɗinu suka ce an kashe ɗaruruwan mutane yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin Falasɗinawa mai shan har da nufin kawar da ƙungiyar Hamas. rundunar sojin isra'ila ta ce har da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da 400 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce bayan da ta kai hari 300 kwana guda gabanin nan ma'aikatar lafiya ta gaza da ke karkashin ikon hamas ta ce akalla mutane 704 ne suka mutu ko da yake ba iya tantance adadin waɗanda suka mutum ba ma'aikatar lafiya ta falasini ta ce a jiya talata adadin waɗanda suka mutu a gaza sakamakon rikici na fiye da makonni biyu ya kai akalla mutane 5,791 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da tsagaita wuta a gaza matakin da ya sa isra'ila ta yi kira da yi murabus Fadar White House ta ce ya yi wuri ta yi kira da tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani Hamas ne kawai wacce ta yi garkuwa da fararen hular Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. Harin dai ya yi sanadin mutuwar mutane dubu da hudu a Isra'ila. sannan kuma ga rahotannin dubban falasɗinawa da aka kashe a gaza kakakin nsc bai yi watsi da dakatar da ayyukan jin kai ba don ba da damar kai karin kayan agaji ga dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira a gaza gabanin harin ƙasa da ake saurare sojojin isra'ila za su kai a gaza karbi ya sake nanata hasashen ƙarin asarar rayukan fararen hula this is war it is combat it is bloody it is ugly Wannan yaƙi ne, yaƙi ne ana zubar da jini ya yi muni kuma zai dagule sosai sannan fararen hula da basu yi ba basu gani ba za a jiwa rauni a gaba. Na so a ce na gaya muku wani abu daban, na fatan dama hakan bai faru ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Tom Emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan amurka a jiya talata wanda shine koma baya ga 'yan majalisar da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban mukami a gwamnatin amurka matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun ranar uku ga watan oktoba da ya wuce lokacin da ɗan majalisa kevin makati ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa. 'yan jam'iyyar republican guda takwas sun haɗu tare da 'yan majalisa na jam'iyyar democrat su 212 suka kaɗa ƙuri'a tsigewar wani bangare na masu ra'ayin riƙau na jam'iyyar republican ba su daɗi ba ga makati na amincewa da kwarya-kwarya kasafin kuɗi na gajeren lokaci da ke ba gwamnati kuɗaɗe don ci gaba da buɗe ta bayan wa'adin 30 ga watan satumba jiya talata ema ya kayar da sauran 'yan takara takwas a zagayen zaben da aka yi a asirce To da Muhammad Hafiz Baballe, kafin muka muku kashi na biyu na labaran duniya. Bari muka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Neja ta arewacin Najeriya, inda hukumomi suka kwato wasu muggan makamai bayan musayar wuta a wani gidan da ake zargin na 'yan boko haram ne wanda tuni aka rusa daga muna ga mustapha nasiru batsari da cikakken rahoton hukumomi a jihar Nijar najeriya sun rushe wani gida a birnin mina fadar gwamnatin jihar da ake zargin na wasu 'yan kungiyar Boko Haram ne. Bayanai dai sun nuna cewa sai da aka samu harbe-harben bindigogi a tsakanin waɗanda ke zaune a gidan da kuma jami'an tsaro. Mazauna wannan unguwa dai mai suna Kulube sun ci sun ga lokacin da jami'an tsaro ke kwashe bindigogi kimanin ɗari tare da bindigar nan mai harbo jirgin sama har ma da harsashai kimanin dubu uku. Wani mazaunin wannan unguwa mai suna Muktar Umar ya ce ya ga lokacin da jami'an tsaron ke fitar da bindigogin daga gidan. Daga cikin gida inda na leko ta windo na yana ganin silin ta sama da wani ofisa ke ciki yana dudubawa. A ya dai ni gani na dai na ganin sun cire kusan 78, 78 ko 80 something ma, 8 something guns a gurin. Mai gidan suke musamman wutan su biyu ne sun samu sun kama abokin mai gidan ɗaya mai gidan da suka halba ɗaya. To shi ma dai wannan mazaunin unguwar ne da ya buƙaci a sake sunansa. ya yi ƙarin haske da cewa harbe-harben bindigogi ya hana su bacci a cikin dare. Sai muka ji alaman tashin bindiga guda biyu. A kan dai kowa dai zazzauna lafiya lafiya muna tunanin wani ne na unguwar mu da yake shi ma yakan ɗan yi haka sai halibi ya zarce ana jan halibi ta ko ina ta ko ina. hankalin kowa ya tashi an tattashi dai irin haka da dare sai eh, halibin dai ya ƙara dai bindiga har girgiza ƙasa take yi A lokacin da na tuntuɓi kakakin 'yan sanda na jihar Niger Wasiyo Abiodun ya ce jami'an tsaron sojoji ne suka gudanar da aikin, a saboda haka baya da cikakken bayani. To amma shugaban karamar hukumar ta cancaga Alhaji Aminu Ladan da lamarin ya faru a yankinsa ya tabbatar da cewa gida ne na 'yan ta'adda. sai har ya kai ga na buga ma shi mai girma gwamna ya daga call dina na kuma gaya mashi na ce mutane a unguwan albetel suna ta kira na cewa motoci sun shigo sama da hamsin da kuma ana halbi to shi mai girma gwamna kuma ya nuna bincike shi ba ya zo ya kira ni ya ce operation suka zo wannan gidan da jami'an tsaro suka je jiya an samu an kwashe bindigogi sama da kusa da dari don guda biyar ne babu shi a dari. Wannan da shi ne karo na biyu da aka samu irin wannan gida da ake zargin na 'yan ta'adda ne a birnin Namina. Domin kuwa ko a shekarar barama hukumomin jihar Niger sun rushe irin wannan gida a wannan unguwa da ake zargin masu garkuwa da mutane ne ke amfani da shi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya. Jihohi 33 na Amurka sun yi karar kamfanin Meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa. ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukan sa na sada zumunta. An shigar da ƙara a jiya talata a kotun tarayya a Auckland da ke jihar California, inda suka zargi kamfanin na Meta cewa yana sane da sanya wasu abubuwa da ake jarabtuwa da su a dandalolinsa na sada zumunta kamar su Instagram da Facebook. kuma ya tattara bayanan yara 'yan ƙasa da shekara sha uku ba tare da amincewar iyayensu ba wanda ya saba dokar tarayya Wani bincike ya nuna cewa matasan suna amfani da dandalolin sada zumunta na meta da ke da alaƙa da damuwa, rashin bacci, fargaba, tangarɗa ga harkokin ilimi da na rayuwarsu ta yau da kullum da kuma wasu munanan sakamako in ji ƙorafin. An shigar da ƙarar ne bayan binciken da meta ta yi a shekarar 2021 ya gano cewa kamfanin yana sanar da illar da Instagram ke yi ga matasa musamman 'yan mata. Daga ƙarshe gwamnatin kasar pakistan ta amince da wasu matakai da samar da cibiyoyi da dama na mayar da dubban ɗaruwan 'yan afghanistan da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba waɗanda suke shirin kamawa tare da mayar da su zuwa afghanistan daga watan gobe kamar yadda boa ta rawaito amincewa da shirin mayar da bakin haure 'yan kasashen waje ya zo ne gabanin wa'adin ranar ɗaya ga watan nuwamba da gwamnati ta sanya wa dukkan bakin da ba su da rajista ko suke zaune ba bisa ka'ida ba sannan waɗanda ba su wuce wa'adin bizar su ba da su koma ƙasashensu na asali ko kuma su fuskanci tasa su saboda keta dokokin shige da fice na pakistan ministan harkokin cikin gida na pakistan sarfaraz bukti wanda ya sanar da wa'adin a farkon watan oktoba ya ce kimanin 'yan afghanistan miliyan 1.700 na daga cikin waɗanda za a tasa sakeyarsu. su a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. iyalai da ma'aikatan nan kimanin dubu goma sha ɗaya da gwamnatin jihar kano ta dakatar da albashinsu tun a farkon watan yunin bana na ci gaba da fuskantar kalubalen rayuwa saboda rashin abin zaman gari sai dai kuma gwamnatin ta ce tana sane da halin da suke ciki mahmud ibrahim kwari na ɗauke da cikakken rahoton Gwamnatin da ta shuɗe ce dai ta ɗauki ma'aikatan su dubu goma da ɗari takwas waɗanda fiye da rabin su malamai ne da aka tura domin aikin koyarwa a makarantun firamare da na sakandare da ke faɗin jihar ta Kano. Ko da ke gwamnatin ta yanzu dakatar da albashinsu ta yi, hakan ta sanya suka ci gaba da zuwa wuraren ayyukansu sai dai cikin wani mawuyacin hali. ba mu daina zuwa wurin aiki ba sakamakon gwamnati da ta ce ta dakatar da mu sai ta ce mu ci gaba da zuwa wurin aiki muna taimakon waɗannan yara wanda muke ganin mu ne kuma mu ne so mun ci gaba da zuwa wurin aiki amma a yanzu haka ba mu san makomar mu ba sama da wata hudu zuwa biyar ba wanda ya ji albashi a cikinmu wasu a cikinmu suna cin bashi ne. Malama Zainab Haruna kenan jagorar ma'aikatan da gwamnatin Kano ta dakatarwa albashi amma bangaren malaman makaranta. Malam Bashir Nafi'u guda ne cikin waɗanda ke koyarwa a ɗaya daga cikin makarantun firamare a ƙananan hukumomin da ke wajen birnin Kano. Ina kashe kimanin dubu ɗaya da ɗari hudu, ɗari bakwai zuwa ɗari bakwai dawowa. Haka ake tallaba wata biyar kenan ba albashi. Shi kuwa Malam Ibrahim Idris cewa ya rike albashin da gwamnati ta yi musu tsawon watanni biyar da suka gabata da sanya shi aikin leburanci a radakun karshen mako. Muna nan kuma muna zagunan aiki kimanin wata biyar kenan. har yanzu ba magana albashi ko kuma wata magana wacce za mu ji wacce ta karfa mana gwiwa akan aikin da muke yi kamar asabar da lahadi ni leburanci ma nake fita sannan in in tafi gurin aiki litinin zuwa juma'a dangane da haka ne malama zainab haruna ke cewa da yawun duka waɗannan staff ɗin da gwamnati ta ɗiba ina roƙon gwamnati ta taimaka mana a duba cewar mu ma 'yan cikin ƙwaryar kano ne kuma mu ma 'ya'ya ne ga gwamnati muna roƙon gwamnati ta dube mu gwamnati kar ta duba siyasa a cikin wannan al'amura ta duba allah da annabi ta duba al'amuran da muke ciki saboda kamar ni ina da marayu ni ce nake ƙoƙarin yadda zan yi in ciyar da waɗannan yaran kuma alhamdulillah gwamnati ta dakatar da mu da albashi ina roƙon gwamnati ta taimaka mana ba ni kaɗai ba ce a cikin wannan halin muna da yawa wanda muka lari da wannan aikin sai dai alhaji umar haruna doguwa da ke zaman kwamishinan ilimi na jihar kano ya ce akwai dalilan da suka sanya gwamnati ɗaukar wancan mataki na dakatar da albashin ma'aikatan kuma nan ba da jimawa ba za su san makomarsu. wannan harka ta daukar aiki tana daga cikin abin da gwamna ya fara kallo hususan saboda muhimmancin ta idan ka zo ka dauki mutumin da ke shi dalibi ne shi kansa bai gama karatu ba da duk irin wannan matsalolin su ne dalilin da yasa aka dakatar da wannan aiki kuma su ma din ba a ce a an kori kowa da kowa ba cewa aka kowa ya zo a tantance shi a ga da waɗanda du da wannan mataki aka baka dauke ka aiki alhamdulillah wannan kwamiti ya gama aikinsa ya mika sa amma dai ina son ga du wanda aka dauke shi bisa daidai wanda yake da takardu daidai ba a dalilin cewa shiga aiki muna gaya musu cewa su hakuri gwamnatin adalci ta zo gwamnatin taimakon al'umma ta zo kuma kowa za a masa adalci nan ba da daɗewa ba. Ya makomar watakila albashinsu na watanni biyar ko fiye da. To wannan ila akwai kwamitin duk ila ba sa a cikin rahotonsa wanda ni I'm not privileged to have the committee report amma dai na tabbatar in aka zo da ƙarshe da gabanin abin faru. Masana da ƙwararru a fagen ilimi sun daɗe suna jan hankalin masu rike da madafin iko kan mahimmancin kaucewa tsoma harkokin siyasa cikin harkokin ilimi a dukkanin matakai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. lalla raba mai mota, dodo kanan alijanki, yaron da ya san kalife yana Yin da da da da Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace da ya gabata, inda shirin ya mai da hankali kan abubuwan da suka kamata a kiyaye domin tabbatar da cewa mata suna samun nakashewa ba tare da an tauye haƙƙin zamantakewa ba ko kuma zubar da darajar ya mace. wacce a kullum take fuskantar kalubaloli a duk sa'ilin da aka ce wani lamari ya faru mara daɗi ko da ma daga cikin gidajensu. A makon da ya gabata, zauren ya karɓi bakoncin hajiya fatima muhammad watara wacce aka fi sani da malama dangana malamar addini 'yar kasuwa kuma shugabar makarantar malama dangana international school a ghana da kuma hajiya sa'adatu ala kurawa ma'aikaciyar jiya mai ritaya mai aiki da al'umma sannan kuma mai aikin sasanta tsakanin al'umma a makon da ya gabata lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da hajiya sa'a take cewa ko kina sai kika bude na ban jami su gudu mutum da kuka mina jan suka a wurin ba sai an karya ki kuma da gangan ake so amma idan aka samu wani ka zo ka zauna to amma fa da shi na kaya mhm. amma ba da Allah ku haɗin ba ba shi wanda yake so ya tafi da zuciya yake kaya su kuɗi ya kwaki mhm. wanda ba ya so ya haƙura. Mhm. To a yau za mu ɗora da ci gaban bayanan Hajiya sa'adatu sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To hajiya sa'a kina cikin bayani kafin lokaci ya cin mana. Sai a sai a ci bashi a wurin sai a fito da kuɗi a cikin. Kin ga raina hankali da bakin ciki. So ya kamata mu gyara zuciyarmu mu cire tsatsar duke zuciyarmu. In mutum yana da za ka taimaka masa ka dinga siye a gurin shi. Saboda me in kana siye za ka kara masa ƙarfi ya samu riba. Mm-hmm. Amma ba ka je kusa da shi ba. Mm-hmm. Idan ana wayar da kai wannan kwamitin da ta gaya miki da unguwan nan yana da matuƙar muhimmanci. Mm-hmm. yanzu ana misali idan kana da samari da wace kuna samari ta zata zuwa makaranta mhm. ga wani suke da masu yawan su bana wasu gama ba to alhaji wani yaya za a yi da kwamiti din nan namu in ma da hali me ya iya sana'a in mota ce gaskiya mun za mu sa ido a kai ba zai taɓa ci maka amana ba mhm. mu maɗauki ɗauriya ko kuɗin wata ne mun zai zai karu na baka mhm. shi ne kuɗin nan yana sanya mu sana'a amma yana tsoron wa zai bawa ko noma ne shi kuma yaro yana zama masana'a amma ya rasa amma idan suka shiga tsakani mhm. zai zama cewa su wannan alhaji zai ci to shi ke nan zan sai masa mota ko ka na ta da shi ake so to ya ce zai ne a yi ko mutane an kun tsaya kun kasa kun tsani mhm. saboda haka ubansa ba a cikin lissafi ko ne komai shi zai sa ko za ka sa ido so kun ga an kawo gyaran tarbiyya an kawo masa sana'a sannan ko shi ma alhaji ya samu ya taimaka wannan. idan mace ce aka ɗauko ta ba ka cewa uwar marayu ce ko kuma wajen yana da shi ba su da ƙarfi sai a taimaka wata sana'a take so ma wani take yi in sabon rubu take abin kawo shi take sai a zo a haɗu sai a taimaka sai a ci to ga shi da Allah wata ɗauko ta ci to ga kuɗi. Malama dangana menene dalilin da ya sa matan gane suka kasance masu azamar nema? ai tun gana tun da mata an an ce ghana to an ce kano an ce kaduna zaria Legas, togo mali niger an ce ghana to waɗannan garin aka kira don tumbin giwa ne ghana wurin aka fito aka zo a haifi iyayenmu duka a nan shi yasa iyayenmu su sun tashi da sana'a ne ba yanzu matan ghana suka fara sana'a ba mun tashi mun iske iyayenmu sun iske kakannin kakanni sun yi sana'a a'a sun gina gidaje sun bar arziki ubanninmu kuma sun bar iyana su shi yasa kaga har yanzu an gaji sana'a macen da ba ta sana'a kasan gana to dama stagfurla dama makiwuyaciya ne amma ba wai ta gaji ba ne amma duk mace gana ta gaji sana'a muna da sana'an hannu da muka tashi muka iske iyayenmu suna yi muna kuma da sana'an da muka sani iyayenmu suna fatauci tare da babanninmu suna yi shi yasa ya bari gane dai da wuya da ka samu mace ba ta da sana kuma zamanin nan da yawancin mazan suka sa ta ciki matan na suna ba su taimaka shallace kwace arziki sa hannun mata yau za ya samu mace tana da gida biyu gida uku wani namiji ma ke bai gina ɗaya ba saboda kokarinta tana duba iyali kuma ciki to wannan tambayar ta ke ce hajiya sa'a a ra'ayinki me yasa mata suke da raina sana'a wato irin wani girman kai ne da wani abu da cewa kai abin kunya ne wanda a da a gungiyance ake yin abin in gida ɗaya da kuma da na shi tare za a yi fitin ke in kika wannan tana yawan take da ki baya akwai akwai abin kunya kuma idan wata karɓo za ta baki ki idan ba da kuɗi ta ba ta baki ba ki ba kin ga taimake ke ni yake to saboda haka idan baki yawa za a koya miki ke ba abin kunya ki zama da ki ba amma sai ya zama a yanzu sai ya zo ƙarshen ta ke kaɗai za ki saboda yawan dozu zuɗin cewa ya'yan sun taso su ne musu wani abin ko sanar da uban za su je su yi dogara a kansa ko mm. mace irin wa'annan mm-hmm. yanzu kamar alal misali yanzu kwanaki a kowace mata da muka je maka da ita ke sarki shi ta biya bata? abokiyar zaman ta kenan eh saboda tana sana'a sai ta ce to tunda tana zai ta dauke mata girki wanke wanke shara ne take yi sai ta farke mm-hmm. shi ta ce sana'arta kishiyar na duk wani abu za ta yi take mata aka ta zama bai wata ta zama mai ne take zaman tare ko babu komai za ta bani ce sha hmm. da aka babu wani sallah ta ta tsinka mata zani akwai zai ba ta biya mata kujerar maka to idan ba ta mata hakan ba za ta mata to sai girman kai sai a ɗauki zuga da tsogamin al'umma. malama dangana yau dai duk faɗin duniya ana fama da matsin rayuwa sai dai dan wata ƙasar tafi na wata ƙasa sai dai kuma a ghana kamar lamarin ya fi kamari tattare da maza ba mata ba me yasa abin da ya sa mu gana na farko gaskiya yawancin kasashe na hausa suna duban kamar gana bamu da addini mawallahi first country in africa Ghana muna da addini sosai don in za ka duba cikin Kur'ani hadisi ita kula ya yi wallazina amanu ya ku wadan ku ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah to yau in ka duba ka san Ghana akwai tsoron Allah sosai tsoron Allah ke bari Ghana baka sanin babu domin akwai tausayi zaki ki tausaya min ban da shi zan iya tausaya miki baki da shi zake ki share ma mijinki hawaye ko da babu kin san Allah ne baki da wani matsala to shi kike ga kaman gane muna cikin a lokacin nan muna cikin tsadar rayuwa mai tsanani amma wani na gefe bai sani kaman musulmi yana gajiya saboda mai tsoron Allah ana duban ba komai ba ne yayi akwai Allah sa ba za shiga inda za a bi a saba ma Allah alal misal da kika zo nan ga na bude su akwai marayu dare 20 da nike duba ba balarabe da ke taimaka min ba balaraba ba bakin fata ba wata ba kowa shi Allah shi sana'a kadan da nake nan shi nike ciyar da su nike sutura su kuma da wurin neman ilimin rayuwarsu amma kuma gana ya tsanani kin ga me ka haka saboda ana neman kiyama kuma ana tsoron Allah yasa ana ga kam ko me za samu ya kamata a taimaka ma juna amma wasu garrukan su suka bari matansu suke wahala bi ma'ana alal misal namiji ne ya aure hudu ya sa ta wai kulle ka ta fita kuma zamani ya kai kulle bai aiki ko ka kulle matanka ga yunwa ga yara hudu mace guda nan hudu nan hudu goma sha shida kuma kai kaɗai ne kuma babu wurin kwana ba su ran kirki ba abinci mai kyau to inda ya kasa don rayuwa yau kasan yawancin afirka na musulmai har ma suna gudowa da yara masu shan mama suna shiwa Ghana suna bara saboda mu gane ba mu gaji wannan ba domin ko ya za ka yi da macin Ghana kamin ta shiga aure uwarta na sana'a ta nuna mata yi sana'a taimaka ma aure da iyalinki komin kankantar sana'a ganin matan mu da dama ana dunki mata da dama ana yin aikin keke aikin biredi kasuwa ana sana'a ana sai da rogo Hajiya sa'a. ke kishiya ce gida dinki ko makociya tana dinki eh. sai suna ga ko kalmasa ki dinga yi mhm. ko sa yan muballai mhm. ko sa duwatsu mhm. sai ki karyar da kanki ki nuna matan nan kina da kina da sha'awa in ya so ta dinga baki wani ayyukan kina ba kai ki na kashewa ba ya ka zauna kullum sai yin Allah bai ba ku mu samu kai ta bacin rai za ka asibiti baka da kuɗi za ka tafi ba ka da kuɗi sai ka tsaya sai abin da miji ya baka ko kun ta jini roƙo wajen wata ta baki sai na su za ki ga cewa uwa ta gaji ita ba ta da sana'a kuma ta nuna 'ya'yanta ba ta dogara cewa lallai ta dinga yi 'ya'yanta abu ba ta koya musu cewa su nemi nasu ba saboda gata sai ta faɗanta ɗauki gare ki fita ko kuma in je ya tafi yawon bal makamanci wanda nan daukan magana amma idan ba su cika nuna wa ɗanki je ka wajen mai wanda je ka wajen shushena ko kuma je kai kaza in san na sani ya yi bai idan banki in yi banki nan idan wani abin daji ki in ba ki zai baki idan kuma zama cewa lokacin shi zai ɗauka wa kansa kaya kin ga ya rage miki wannan nauyi. sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu domin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu dai a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wa Abdulkarim a kasar Ghana sai kuma bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Malama Fatima Muhammad Watara sai wanda ya daidaita mana sauci Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara shiri na gaba. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har-har ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke iko da shi cikin daren jiya talata cikin har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku yayin da jami'an Falasɗinu suka ce an kashe ɗaruruwan mutane yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin Falasɗinawa. mishan har-har da nufin kawar da kungiyar hamas rundunar sojin isra'ila ta ce har-haren da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da 400 a cikin sawi 24 da suka wuce bayan da ta kai hari 300 kwana guda gabanin nan fadar white house ta ce ya yi wuri ta kira da tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin isra'ila da hamas kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john karbi ya faɗa manema labarai a fadar white house a jiya talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani hamas ne kawai wacce ta yi garkuwa da fararen hular isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican tom emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan amurka a jiya talata wanda shine koma baya ga 'yan majalisar da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban mukami a gwamnatin amurka matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun ranar uku ga watan oktoba da ya wuce lokacin da dan majalisa kevin makati ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa jihohi 33 na amurka sun yi karar kamfanin meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukansa na sada zumunta. an shigar da kara a jiya talata a kotun tarayya a auckland da ke jihar california inda suka zargi kamfanin na meta cewa yana sanar da sanya wasu abubuwa da ake jarabtuwa da su a dandalolinsu na sada zumunta kamar su instagram da facebook to masu sauraro nan kuma muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baban leda ya taya ni gabatarwa sai mu salaman abu da ma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasu